إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بلعة وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدم كثابة أتيك بنا كراتم تفسير أيو أثبر كو أثبر goma ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da hudu da talatin da tara wanda ya zamo daidai da ashirin da shidda ga watan mayu miladiyar annabi isa ɗan maryam alaihi salam tana da shekara dubu biyu da goma sha takwa idan ba a manta ba mun tsaya a tsakiyan kalmomin da annabi musa alaihi salam ya ainihin ambata wa mutanensa bi ma'ana wato fir'auna kenan da jama'ansa waɗanda suka ƙangare. ya ta'ala ana Allah ta'ala yana bayani ولقد اختبرنا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون kafin waɗannan mushrikai na zamaninka su zo ya manzon Allah mun jarrabi fir'auna da mutanensa wa hum qibqu misra sune ainihin qibtawan ƙasan misra wa ja'ahum rasulun karim wanda mai manzo mai karimci mai daraja ya zo gare su shine annabi Musa alaihi salam yace ana atu ilayya ibadallah bi ma'ana fa arsil ma'ana bani isra'ila wa la tu'azzibhum wancan aya ta dace da wannan aya gaji ina ka bi ayatin min rabbika والسلام على al اتبع da دامن babban saƙonsa ko ɗaya daga cikin manyan saƙonni na annabi Musa alaihi salam shine ya zo a sake bani Isra'ila waɗanda ake azabtar da su, kuma ya tabbatar musu cewa shi manzon Allah ne bayan tauhidi to ga abubuwan da za su aikata, kuma ya ambata musu waɗansu kalmomi waɗanda muka fassara su a jiya. da yake inni lakum rasulun amin yace ni manzo ne amintacce zuwa gare ku wa Allah ta'alu ala Allah kada ku yi girman kai a bisa umarnin Allah inni atikum bi sultanin mubin lalle ni zan zo muku da hujjoji bayyanannu akan gaskiya na da ainihin amana na wa inni bi rabbi wa rabbikum kuma ina neman tsare da ubangiji na ubangijin ku an tarjumon kada ku jefe ni irin abin da mutane suka saba yi idan an annabawa da manzanni sun je musu da saƙonni ba su karɓa ba to kuma sai su bi su da zagi baƙaƙen maganganu cutarwa jefe-jefe da sauran waɗansu abubuwa makamantan wannan ya ce to kada ku yi haka wa lam tu'minu li idan ba ku yi imani da ni ba fa atazilun to ku sance ni ku yi damuwan ku lakum dinukum waliya din ku je ku yi addinin ku ma ina da addini na amma nan ba zai hana ni wa'azi ba to amma kuma waɗannan mutane sai suka yi taurin kai da suka yi taurin kai fada araba بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون نعم فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون فدعا ربه saboda haka sai ya kirayi ubangijinsa shine yayi addu'a anna haula'i qaumun mujrimun yace ya Allah waɗannan mutane ne mujrimai ba za su miƙa wuya ba saboda haka yi maganin su kawai ya Allah to fa inda zalika a marahullahu ta'ala an yakhruja bi bani Isra'il a wannan lokaci ne Allah ya masa umarni ya fita da ainihin bani Isra'il min a asurihim daga tsakanin waɗannan kifɗawan misra min gairi amri fir'auna ba tare da umarnin fir'auna ba wa mushawaratihi wa fizalihi da neman shawararsa ko neman izininsa wa li hadha qala shi yasa Allah ta'ala yake fa asri bi ibadi laylan kai tafiya da bayina cikin dare bi ma'ana ku fita boye kenan innakum muttaba'un sai dai kuma idan kun fita za a bi ku lalle ku waɗanda ake bibiya ne shine innakun, lalle ku muttaba'una ana bibiyan ku saboda haka za su biyo bayan ku amma ku kwantar da hankali ba za su iya kama ku ba domin saboda bani isra'ila a wancan lokaci kamar bayi ne ko ma bayi ne to idan an ce kana da bayi a kawai wani da daddare ya zo ya kwashi bayinka ya gudu da su kai idan ka samu labari ko kusan asuba ne kai ko cikin daren ne ko bayan gari ya waye ne sai ka bi bayansa kuma idan ka kama shi sai ka masa mummunan wulakanci in ma ba kashe shi ba to abin da ya faru kenan shi yasa Allah ta'ala ya ce a dibi bani Isra'ila a fita da su cikin dare amma dai muna sanar da ku kada ku razana lalle za a bi bayan ku to haka Allah ta'ala yake tsara abubuwan sa haka Allah yake shiryawa shi yasa aka ce a duniya idan abu ya faru kar ka tsaya kana ta jin mamakin ikon Allah a'a za ka iya jin mamakin ikon Allah domin ya ƙara maka imani amma kana ce yaya abu kaza ya faru yaya kaza to wallahi kafin ka an kara sai wani abu ya sake faruwa kuma ya za idan abu ya faru ana mayar da al'amari ne zuwa ga Allah sai a yi la'akari da shi ko a lura domin a ɗauki darussa masu muhimmanci wanda ya kamata a kiyaye a gaba amma dai ikon Allah ba mai mayarwa saboda haka sun da Allah ta'ala ya riga yanke hukunci ya karbi addu'an annabi Musa alaihi salam zai halakar da fir'auna to shi yasa aka ce a akwaki bani Isra'ila iyayen gidansu ba su sani ba a cikin dare a fita da su a ɓoye don fa'asiri walan suna ce tafiyar ruwa ne ko tafiyan dare ne amma a nan yana gwada mana tafiyan dare amma in za a shiga cikin ruwan ma ba mamaki sanda inda za su je ba zai yiwu su ƙarasa wajen ba ba tare da sun shiga ruwa sun tsallaka ba to a cikin aya mai Allah ta'ala ya fa asri ibadi laylan cikin dare wannan shine zarfi na makan ko na zaman zarfin zaman ne ko makan na ga alaran ma yana gengadi eh tun daga yanzu zarfu zaman ne ko makan eh na zamani ne ko shine lailan naharan sabahan masa'an dama gudwatan bukratan asilan da sauran makamantan waɗannan yumana idan aka ce lailan cikin dare lokacin akwai duhu ko da kuwa akwai farin wata akwai bambanci da rana kata kamar yadda yake za ce da safe ko da yamma ko wani lokaci makamancin wannan saboda haka a cikin asalin kalman fa asiri cikin wannan kalma akwai alaman kamar a fita da su a cikin asiri a fita da su a ɓoye shine fa asiri bi ibadi lailan idan da Allah ya ga dama zai ce fa asri lailan bi ibadi amma sai ce fa asri bi ibadi laylan kai tafiya da bagina cikin dare kai tafiya cikin dare da bagina bi ma'ana ka fita da su a boye sai dai innakum muttaba'un kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratu taha wa laqad awhayna ila musa hakika mun yi wahayi zuwa ga annabi musa an bi ibadi laylan an bi ibadi aka ce ka yi tafiya da bayina a can babu lailan to anan ne ya fassara lailan bi ma'ana wannan aya ita za ta fassara wancan wannan shine tafsirul qur'ani bil qur'an fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa kuma idan ka je to ka buga musu wannan kogi din dama suna fargaba idan suka yi ta tafiya aka biyo su to za su samu kogi a gaban su kuma idan za su tsallake kogin nan su sun fi ƙarfin kwale-kwale dole sai an samu kwale-kwale da yawa kuma zai wahala a same su da yawa to haka za a zo a tarar da su a kama su sai Allah ta'ala ya ce a'a idan ka je bakin ruwa to ka ɗauki sandanka ka buge ainihin wannan kogi da sandanka shine fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa Allah ta'ala ya huta da shi ya ce ka buga musu hanya a cikin wannan ruwa da sandanka to hanya ce wanda za ku wuce gaba ɗaya la takafu darakan wala takhsha ba za ka ji tsoro kada ka ji tsoro na rifka eh kada ka ji tsoron rifka kuma kada ka ji tsoron halaka ku kama hanya kawai ku shiga da mutanenka saboda haka lokacin da annabi Musa ya fita to kuma sai ke ya yi kururuwa ya tayar da su daga bacci cewa fa an kwaki bayinku an tafi da su kuma wani abin mamaki Allah tabaraka wa ta'ala ya sake kaddara wani abu da ya faru shine so sun shirya ainihin biki ko hidima sun shirya wannan sai aka je su je su karbi kayan aro na ado saboda haka mata sai suka je suka karbi zinare na matan mutanen fir'auna suka karbi yaro, kuma cikin dare aka ce su fita saboda haka sun fita da waɗannan gwalagwalai kenan sun fita da gwalagwalan to idan labari ya zo ya samu mazajen waɗannan mata da mata da aka karbi gwalagwalansu kuna ganin zama za su yi ai har mata ma sai sun fita saboda ya fi ba da haushi ka ɗauki aron abu ka ba da mutum misali ya ce maka ba zai wuce anguwan nan ba sai ka ji wannan abin aron an tsallake da ke kan iyaka an kai ki har meji ko bayara to abin zai bata maka rai me yasa ya zai maka karya? ya fada maka gaskiya mana ya fada maka inda zai je da abinka kamar wani ne zai zo ya karbi ki ɗinka ya ce da Allah ba ni barin je central market shi sai wani ya bugo maka waya ya ce a ni fa na ga wucewanka a ina na ga kayi hanyar jos don mun yi kiliya da kai eh, a tilde Ta san wanda ya je tilde yana jin tsakanin tilde da jos ai ba nisa ko eh babu nisa ka ce a ka ga motar nan ko da kyau ai ni gani a gida sai ce ai motar ka ce wanda har ina ta maka abin nan menene danja ne ko me eh lai ina ta maka hawan ga lai ya ce a ba ni ba ne amma dai wani ya karbi aron mota ta shi kenan to a irin wannan makar ka tsaya kana bayyanawa wai an karbi motan kaza je waje kaza mutumin da ya ce maka zai je central market ashe shi jos zai tafi daga inda ya karbi motan zuwa central market kilomita nawa ne bai wuce hudu ko biyar ba amma ya kama hanya ya tafi jos wanda yake kilomita ɗari da wani abu kuma irin wannan za ka samu takun ganganci yake yi wa mota shi ne sai an dawo an ajiye ta ka zo ka hau sai ka ji ta ɗan canza ka ce lafiya nan da central market har ta canza daga nan kuma nan da central ɗin najeriya ne haka dole eh kai ba ka sani ba to kaga wannan ai dole ranka zai ɓaci domin ya dawo maka da motar ka tabbatar cewa eh lalle ya tambaye ka mota ko ya roke ka mota zai yi tafiyan kilomita hudu ko biyar amma sai da ya tafiyan kilomita ɗari da hamsin to gobe idan ya dawo ba za ka sake baki ba akwai ɓacin rai to balle waɗannan su riga sun tafi ba a san lokacin da za su dawo ba tun da gudu suka yi to ake Allah ta'ala ya haka ne don ya jawo hankalin fir'auna da mutanensa su daɗa jin haushi su bi annabi Musa saboda Allah ya yi zai zai halakar da su kamata ya yi burbuɗin da za su makale ma kada su makale burbuɗin su yi rakiya a je a dulmuyar tare da su to abin da ya faru kenan to lokacin da annabi Musa alaihi salam ya fita Fir'auna da mutanensa suka samu labari suka biyo bayansu suka yi ta tafiya to sai aka je bakin ruwa annabi Musa alaihi salam ya buga da sandansa wannan ruwa din nan ya samar musu da hanya wanda gaba ɗayansu suka shiga suka taka ba tare da matsala ba aje har mutum zai sa hannunsa a gefen ruwa ma ya taba ruwa ba tare da ruwan ya zo kan hanya ba haka Allah ya tsayar da ruwa suka wuce tun da tariƙan fil bahari ya basan hanya ce bukakkiya kaga kwalta irin na Allah ba kwalta irin na ƴan kwangilan ku ba eh wanda ba mamakin an kwana biyu sai ya fara gocewa ya fara lalacewa to wannan kwalta ce irin ta Allah tariqan basan. fil bahari sa aka ce la takafu darakan wala takhsha ya zo ya wuce da mutanensa ba tare da matsala ba So kuma waɗannan suka zo suka tsaya a bakin ruwa to amma da annabi Musa ya kammala fita da mutanensa to sai yayi niyyar bari ya juyo ya sake dukan wannan kogin don ya koma normal kamar yadda yake da Tun da wannan hanya mujiza ce eh mujiza ce amma idan ya barta to za ta iya zama haka ila kiyami sa'a kuma da an barta haka to da za mu je wajen yawon bude ido domin mu ga ayan Allah to shi yasa sai ya juyo bari ya buga ruwan ya koma normal saboda me saboda fir'auna da mutanensa kada su samu hanya da za su biyo su sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a'a watrukil bahara wa? watrukil bahra rahwa innahum jundun mugraqun to kaji ijazi cikin alqur'ani aya guda daya ta ba da labari wato gajeruwar aya ce amma ta ba da labari ɓangarori guda biyu kuma kowane ɓangare da za a ɗauko labarinsa fuli to zai cika shafi biyar ko goma Allah ta'ala ya ce waturkil bahara rahawa alai kuma ya ce innahum jundum mughraqun Allah ta'ala ya ce ka kyale wannan kogi haka yayi yunkuri sai aka ce kyale shi haka tunda da dama umarni Allah ya baka an samu hanya an abin da kyale hanyar haka shine rahawa innahum ai baka sani ba za su biyo ta wannan amma idan suka biyo lalle su din nan wato jundun muguraku na duk rundunan gaba ɗaya yawa za su yi mecece runduna bataliya mafi karancin bataliya mutum nawa ne ina wani tsohon soja ba wanda ya je tirenin ya kakare ba eh tsohon soja muke nema in aka ce bataliya tunda yana kyauta zaton aka ce jundun runduna kamar bataliya kenan bataliyan soja a gari kaza ko bataliyan soja a wuri kaza to sojoji nawa ne ke kunsa ba mamaki ko ba su fada saboda security ba za ka iya sanin babban bataliya mutum nawa ne ko karamin bataliya ko karamar bataliya mutum nawa bane wani lokaci akan saye ainihin labari ba za ka san yawan mutane ba yanzu a gari garin aka tambaye ka yawan yan sanda su nawa ne civil defense mutum nawa ne yana da ya kamata a ce kowane mutum biyu ko mutum biyan ne akwai dan sanda guda daya a kansa eh to yan sandan guda nawa ne ba mamaki mutum ya san yawansu idan mutane suka san yawansu wani abu ya faru sun suka yi kukan kura duk taki da su za su yi eh. ka bindiga idan aka daga ta ka tsorata to shine bindiga take kama ka <laughs> amma ba ka tsorata ba ai ba za ta kama ka an harba eh ga wanda zai dauki bindiga ya auno ka kai kuma ka ce ba za ka tsorata ba ka yunkuro ka yi kanka to wani fasa harbin zai yi kuma ya zura guje ko ma ya jefar da bindiga da shi yasa ba sa faɗin ainihin yawan adadin jami'an tsaronsu eh in ka ji an faɗi haka to wannan sai in an tafi aikin haji ko a saudiya shine zaka ji an ce an watsa jami'an tsaro kaman guda kaza waɗanda za su yi aikin haji bana ana tsammanin miliyan biyu ne to akwai jami'an tsaro kaman rabin miliyan sannan akwai 'yan agaji kaman rabin miliyan akwai masu wato wanda ake jami'an tsaro na wucin gadi su ma kaman kaza ɗakin ƙaba da kuma masallacin annabi an ƙara jami'ai iri kaza kuma kowanne za ka gani da uniform din su ya za in ka je ka ga taron aikin haji to zai yi wahala ka ga wani taro irin wannan eh mutane iri daban-daban zai yi wahala ka ga taro irin wannan Allah ya samu dace na'am wa zalika anna Musa alaihi salam shine lalle annabi Musa lama jawaza huwa wa banu Isra'ila al-bahra lokacin shi da bani Isra'ila suka ketare wannan kogi din arada Musa an yadribahu bi asa sai annabi Musa ya niyya ko ya nufin ya daki wannan kogi da sandarsa ata yauda kama kana domin ya koma kamar yadda yake da ya tsira ha'ilan bainahum wa bain fir'aun domin a samu shamaki tsakaninsa da ainihin fir'auna da mutanensa fala yasilu ilaihim saboda haka ba za su sadu da su ba fa amara ta'ala sai Allah ya umarni an yatrukahu ala halihi saqinan ya kyale shi a bisa halinsa kamar yadda yake wa basharahu kuma yayi masa albishir bi annahum jundun mukraquna fi yace waɗannan rundunan za su dulmuya cikin wannan ruwa wa annahu la yakafu darakan wala yakhsha kada ya ji tsoro ba za a riske shi ba kuma ruwan nan ba zai haɗe ba zai haɗe ba balle ya dulmuye gaba ɗaya qala ibn abbas radiyallahu kuma. babban sahabi na abdullahi dan abbas Allah ki ƙara yadda da su yace wa turkil bahra abinda ake nufi da watrukil bahra rahwan shine ka hay'atihi wamdihi ka kyale shi kamar yadda yake ka wuce abinka wa qala ghayru wahid rahawan shine tariqan yabatan ka hay'atihi wato ka kyale musu hanya kuma hakan yi shi yasa da fir'auna ya zo sai yana shawarwari da mutanensa ya kamata su shiga ne koyaya domin saboda wannan hanya din ba taba gani ba duniya ba taba gani ba kuma har yau babu irin wannan hanya sai dai a yi gada ana iya yin gada amma idan ka yi hanya akan ruwa to ranar da kogin ya yi ambaliya to ba za a ga wannan hanyar ba kwarai da gaske sai dai a yi gada ana iya hanyar gada kuma duk inda ka je hanyar gada to akwai gwafanni waɗanda suka rike ranar da suka goce kuma shi kenan saɓanin hanya ta kwalta wanda ta riga ta kama ƙasa gaba daya to irin wannan hanya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya hore wa annabi Musa da mutanensa wanda suka hau suka wuce to da fir'auna da mutanensa sun zo sun ga wannan to ya za su yi shine yake tattaunawa to kai da kana cikin tawagar fir'auna me zaka ce eh Allah ya kyauta inda kana ciki wani shawari zaka bayar zaka ce a wuce ko a fasa eh yanzu kai da ka ji wannan bayani kuma ka san abin ikon Allah ne ka san Allah tabaraka ta'ala kirya musu gadan zare ne ko Allah yana musu talala ne to da za a nemi shawarin ka zaka ce in ku juya tunda ba ku san lakanin da wannan mutumin ya yi amfani da shi ba ba mamaki ya bar muku wannan tarko ne shi yasa aka ce fir'auna a cikin isra'iliya ya zo da dokin sai yayyayi ya shiga da shi amma ki yayi saboda dokin ya riga ya gane don ya fi fir'auna hankali kwarai da gaske don ya gane cewa in sun shiga sun fa gama yawo shi yasa yake sai ya nemi shawarin abin nan da waɗanda aka karɓi mundayen matan suka ce su ba zai yi ba muna ganin mutanen nan ba za mu tsallaka ba so kuma ga su sun tsallaka sun tsaya saboda tsabar raini suna ganin mu ga mu a hannayensu sannan ga mu sannan mu kyale su ai ba zai yi ba to da suka zuga ki ce bai so haka ba shikenan sai ya bi maganarsu ashe Allah ta'ala ya riga ya shirya musu tarko ne da shi da mutanensa duka yasa duk wanda ya shiga ruwa to bai kai labari ba waye ba mu labari shine Allah cikin alkur'ani amma ba wanda ya koma ya kai labari babu duk sun tafi shi yasa ma a ayoyin gaba Allah tabaraka wataala yace me kam taraku min jannati wa uyun wa zuru'in wa maqamin كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك كذلك وأورثناها babba ya fito duk wanda yake jin haushi ya fito waɗanda aka ƙyale su talakawa ne wanda ka ƙyale su a gari ma ba za su iya gina gari ba saboda ba su da azancin wannan Allah ta'ala ya halakar da su gaba daya shi yasa sai yace a baya sun bari kam tara komin jannatin wa uyun wato da yawa suka bari wannan kam din nan tana gwada yawan abu ne ba tambaya bane kam ne mai gwada yawan abu kam da yawa wato tara ko suka bari min jannatin wa uyunin lambuna da gonakai da idan dunan ruwa wa zuru'in da shuke-shuke iri daban-daban da ‘ya'yan itace wa makamin karim da wajen zama mai daraja mai karimci wa na’amacin kanu fi da kuma ni'imomi wanda suke walwala a ciki suke jin daɗi kazali Allah ta tabaraka wa ta daga baya wa ha ƙauman akari sai muka gadar da wa waɗansu mutane daban amma waɗannan sun riga sun tafi saboda haka sun bi dukiyansu dukiyan ta halakar da su ya za wata rana dole ka yi hankali wala in kai wasa sai dukiyanka ta halakar da kai eh ga gina wani lokaci za ka ga an samu mutum ne yana da gida ya sai jiyan ne ko menene ya ajiye ana cikin wuta ta ɗauke ko kuma an sayo fetur an sayo fetur sai a ce to bari a zuba mutane nawa injunansu ya kama da gobara walansu suka mutu walansu ya musu lahani ai dukiya ce mutum ya shiga abin nan ko kuma an ce masa ya motarsa ta tsaya waje kaza bari ya je kafin ya je kuma sai wata motar ta tashi da shi ko sai ya je ya tsaya ana kokarin za a abin nan sai motar ta kwanta a kansa sai kaga ya riga ya tafi kam taraku min jannatin wa uyuni wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin da ainihin ni'imomi daban-daban kanu fiha faqihin كذلك wa قوما qauman الله Allah ta'ala yake abinda suka bari a baya kenan saboda daman ba su da azanci eh ko da yake ko sun ki shiga cikin wannan ruwa to Allah sai ya halakar da su dama Allah ya riga ya shirya to kaddara ce kawai dole sai sun shiga to wannan shi yake gwada wani lokaci ana iya samun shugaba mai wayo amma mukarabansa su za su ingiza shi su za su lalata masa al'amura shikenan kafin ya ankara to sai ga ya riga ya shiga cikin abu dumu dumu eh kafin ya fitar da kansa ba zai iya ba to shi yasa idan kana shugabanci to fa dole ka rinka la'akari da abubuwa da yawa don wani lokaci za a zuga ka ce sai kai kai da kake da fawa kai da kake da ainihin scan kai da kake da sainin? ina jin gwamna yana sainin da wani irin biro ne da jan bayar ko shugaban kasa kuma fa shi yana jin yana yi da da girin ne ko eh, eh? da girin ka taba gani ne ah, to na ce na ga ya girgiza kai ya ce eh eh su a tsarin su akwai yadda wato akwai biron da kowa yake amfani da shi ai kamar malamin makaranta ne lokacin da aka zo ana rubuta not da menene ana yi da blue ana yi da black amma idan ka zo za ka yi makin da me ake yi eh da red da ja ake yi to haka ne birin da gwamna zai yi sayinin za ga zai yi da wani irin biro ne an baki dama shugaban kasa ma da firon da yake yin sayinin da shi daban ne haka ma shugaban lauyoyi ko shugaban alkalai ko mai binciken kuɗi haka kowa da irin bayarin da aka ware masa shi ma yana iya yin sayinin da shi to duk mutumin da ya kai wannan munzali to zai ji kansa yana kumbura to kuma na kusa da ki za su dada kumbura masa kai ne suna ce ai sai kai bayan ka babu kowa alali ba yana ganin yan adawa ma kawai sun ishe shi amma sai ka ji ana ce bayan ka babu kowa ana ta zuga ka don ma kai a hankali ba sai ka je ka barna abin ba zai yi kyau ba Allah ya kyauta to shine Allah ta'ala ya bada bayani yace kam taraku wato da yawa suka bari min jannatin na ainihin lambuna wahiyar hiya albatatinu sune gonakai wa uyunin da idon ruwa daban-daban wa da shuke-shuke wal muradu biha al anhar ana nufin cewa idan duna ruwan nan na koramai da rijiyoyi masu daɗi wa ga 'ya'yan itace iri daban-daban wa makamin karim da wurare almasanikul anika, almasakinul wuraren zama wanda aka gyara saboda su sun bunƙasa duwatsu kawai sukan je su fafe su mai shi kujera kawai sai a yi masa shimfili ya yi ta zama a wajen yanzu haka idan ka je za ka samu akwai waɗansu wurare kujeru ne a wajen na duwatsu aka yi to ko ka sare ma ba zai saru ba sai ka fara tunani wa waɗannan mutane da menene suka sassake wannan dutse ne kaga idan ka yi wannan tunani zai kara maka imani za ka yadda lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai iko ne dan adam ya ɗauki wani abu ya sassaƙe dutse ya maishe shi kujera ko gida wanda har za a yi ɗaki ɗaki ciki da falo ko cikuna daban-daban kai kuma yanzu idan ka je wata itaciya ma kakan gagara karya ta balle ma irin mutanen yanzu rabo, sai ka samu karan masara ma mutum ba zai iya karyawa ba sai ita ba ma da karan masara amma su waɗancan faduwa su, suka sassaka amma duk da haka ba su gagari Allah ba da suka yi ɓarna, sai Allah ya share su waɗanda suka biyo bayansu kuma ba su kai su ba sake idan sun yi ɓarna, hararansu kawai mala'ika zai yi gaba ɗaya sai su sheke su lalace da Allah ya yadda ya ba su dama wallahi da abin da zai faru kenan to abin da ya faru ga waɗancan mutane wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha faqihin ay aisha sun bar rayuwa mai daɗi kanu yatafaqqahuna fiha fa yaquluna ma sha'u duk abin da suka ga dama idan sun zauna kawai sai ya kawo musu to ko kai a yanzu da zaka zauna ka ce a kawo kankana a kawo lemo a kawo ayaba a kawo abarba a kawo kwakwa a kawo atile a kawo apple sana kawo gwanda a kawo gwaiba a kawo maka dinya a kawo maka kanya a kawo tsada a kawo alilliba a kawo agwalima a kawo gaude duk a tara maka a gabanka sannan karke sai a kawo maka magariya maganin yawun bacci eh, eh, eh. a zo a tara maka yi wannan kafin kasa ne duk yanzu ko liman ne idan ya ce a kawo ya wallahi sai an sha wahala sai an sha wahala Tun ko kasuwa haka je yanzu sun tashi in ma akwai kuma jeji ne waye zai je jeji Tun kana jan sa sallan akam shi ne ba sai bar masallacin ka ba dole ne eh sannan kuma idan za ka sai waɗannan gwanda da ayabarba da ayaba da menene sai ka sa kuɗi to mutumin da ya je ya ci datsa ma ina ruwansa da lemo da ayaba da abarba don da yana da wannan kuɗi da ba zai ci datsa ba ina kun san datsa ko to ba da ba zai ci gabza ba har yanzu ina kun san gabza ko to dama haka ne wannan ya gwada waɗannan mutane suna cikin ni'ima iri daban-daban kamar yadda Allah ya bayani wa yalbasuna ma ahabu hatta tufafi ma sai sun zaba ma al'amwali aw jahati wal hukm fil bilad eh ga dukiyoyi iri daban-daban ga bunƙasa a bayan ƙasa fa sulibu zalika jami'uhu fi sabihatin wahida saboda haka a safiya guda ɗaya Allah ya kwace wannan tunda yace sun fita da daddare sannan gari ya waye waɗannan suna ganin waɗannan domin kamar da safe ne ko da hantsi Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da fir'auna da mutanensa eh da safe ko da hantsi wa faraqu dunya suka rabu da duniya wa saru ila jahannama wa bisal masir makoman su wutan jahannama ne Allah wadaran wannan makoma wa tawlaw ala al bilad al waɗanda suka mamaye wurarensu ko gurabensu na da da wuraren zamansu da gidajensu da sauran dukiyoyinsu su ne ainihin bayan Allah kamar yadda Allah ala ce zale ka karanta ko kazalika kamar haka ne wa ha, bani isra'il sai muka gadar da waɗannan wurare ga banu isra'ila waɗanda da bayi ne yanzu kuma sun kasance su ne masu mallaka shi yasa ake ce mutum idan ya shiga hannunka kada ka wulakanta shi kada ka kaskantar da shi don nan gaba ba ka san menene Allah Ta tabaraka wata ta'ala zai mayar da shi ba eh za ga wani an zo ana ganin sa dan sarauta ke ka kaji talaka to Allah zo mu zauna sai ya ce wallahi sai ngogwan kama kamari eh saboda na san dai zai yi wahala kai sarautar nan to wannan kai kuskure don abu ne na Allah sai ka wanka masa mari saboda ki talaka ne shi kenan a kwana a taki sai Allah ya baki sarautar sai yake a kira ka za ka je ko ba za ka je ba da yake a kira ka sai ka ce ba za ka je ba to wallahi mummunan wulakanci za a maka in kana kasansa sai dai kana ji kana gani ka bari saboda haka idan mai iko da ka wulakanta ke ya a kira ka to ka je a guje kuma ka ba shi hakuri tun da wuri don ya sassauto don ya a kira ka to ya kirya maka tsiyami saboda zai rama zai ce to ko za ka iya tasowa kamare ni zo kamare ni mana yanzu to yana da mulki za ka yi malinsa ne kana ganin waɗansu ƙarfi suna tsaye wannan ɗaya ya a ka ba numfashi ɗaya za ka yi ka tafi Allah ya kyauta shi yasa aka ce mutanen da yake mu'amala da su ba a wulakanta su idan Allah ta'ala ya sanya maka waɗansu bayi ko waɗansu mutane ko laifurori a hannunka kada ka wulaƙanta su ko kuma ku ji tsoron Allah kuma kada ku ƙasƙantar da kanku don mutum wani lokaci shi yake ƙasƙantar da kansa sai ya wulaƙanta shi Allah ya sauke to Allah ta'ala ya gadar da waɗannan wurare ga waɗannan bayin Allah kamar yadda ya ambata cikin suratul araf gashi mala ya kawo ayar wa auratna alqauma Kano kanu yastad'afuna sai muka gadar wa mutanen da ake raunanar da su yustad'afuna ake raunanar da su ina Allah ya gadar musu mashariqal ardi wa magaribaha shine mahudan rana da mafadanta wannan fa yana gwada kaman duniyan nan gaba daya kuma dama haka ne don annabin Allah idan ya fito idan shi kadai ne a inda yake diri din nan to mallakarsa ne yana karkashinsa ba kamar yadda musailamatul kazzab yayi ba eh da yazo wajen annabi ya ga yadda abubuwa suke gudana da shi da mutanensa to da ya koma sai ya rubuto wasiƙa ya aiko wa annabi cewa daga musailama annabin Allah zuwa ga Muhammad annabin Allah eh wato gar da gar kenan annabi da annabi ga ya wancan na ƙarya ne annabin ƙarya da annabin gaskiya ya turo wa annabi ya yi bayani ya ce ko ƙuraishawa ko mutane ne 'yan ta'adda a zalumai saboda kamar yadda Allah ya aiko ka to ni ma aka Allah ya aiko ni Allah ya aiko ka zuwa ga ƙuraishawa ne kuma Allah ya aiko ni zuwa ga kabilan banu hanifa eh, saboda aka ka riƙe yinkinka ni ma ya rike yanki na kai kana da can ni kuma ina da nan kenan kawai sai rufe wasiƙan ya bayar aka kawo annabi da ya karanta sai ya kirya ya baki amsa min muhammadin rasulillah ila musaila matil kazzabi eh daga annabi muhammad manzo Allah na gaskiya zuwa ga musaila musailamatil kazzab musailama annabi makariyaci ko me yawan ƙarya maza Allah ya ce assalamu ala mani taba alkuda lalle amincin Allah ya tabbata ga wanda ya bi shirya don ba zai masa sallama ba ba za a masa sallama kai zai ba sun da shi ma ya yi dawon annabci kuma duk wanda ya yi dawon annabci ta hanyar karya kafiri ne ba musulmi ba wanda ya yi da shi ma kafiri ne saboda kada wani annabi ya fito a ƙauyenku eh annabi ya ce la nabi ya badi babu wani annabin da zai fito a bayana balle ma har a samu yan kiriri ta a cikin annabawan ma har da mata saboda tsaban lalacewa waɗanda suke fitowa suna cewa su ma annabawa ne na kiriri ta kawai Allah ya sauwake maza Allah sai ya ƙara da cewa innal arda lillahi yurisuha man sha'o min ibadi wal aqibatu lil muttaqin kenan kawai sai aka rubuta masa wannan aka tura masa ai annabi da yake zuwa ko manzo shi ba yana zuwa don ya mamaye ƙasa ba ne ba don ya mallaki jama'a ba ne Allah ne yake baki ƙasan da jama'a idan ya zo to duk shugaban da yake shugaba dole ya haƙura to ga wanda yake amfani da wahayi a haɗa da mai amfani da tunani ko da kyawarin waɗansu mutane ai ba za su taɓa haɗuwa ba to wannan shine bambanci saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yake وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وأن مكي البركة تكنتا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل كلمة أبنجد كوان تفكاو كاتبت بني إسرائيل بما صبروا صبر هنقول دسكي ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه muka murƙushe abinda fir'auna da mutanensa suke aikatawa ko suke shiryawa wa ma kanu yarishun da abinda suka kasance suna gina shi Allah tabaraka wata'ala ya rusa wannan gaba daya kuma wani abin takaici shine fama bakat alaihim sama'u فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين فما بكت عليهم السماء والأرض الله تبارك وتعالى yace sama ko ƙasa ba ta yi kuka ba saboda halakar da fir'auna da mutanensa kuma mutane ne masu yawa ya kamata ce duniya ta girgiza amma Allah ta'ala ya ce fama baka alaihim sama'u wal ardu la sama wala ƙasa ba inda yi kuka saboda an halakar da waɗannan mutane to wannan shi yake gwada mana idan kai mutumin kirki ne to ranar da aka ce baka nan Zan da aka ce baka nan to sama sai ta yi kuka ƙasa ma sai ta yi kuka shi yasa na zo da wannan tafsiri domin ya yi ƙarin bayani dangane da wannan aya kuma ƙarin bayani na yana da muhimmanci ainu a ilam takum lahum a'malun saliha saboda ba su da aiki na kwarai mutanen banza ne sadu fi abwabi sama'i fataqi ala faqdihim ba su yin aiki na kwarai wanda yake hawa sama balle lokacin da ya yanke waɗannan ƙofofi na sama su yi kuka shine fama bakat alaihi musamau sannan kuma daɗin daɗawa wala lahum fil ardi biqa'un abadullah ta'ala fiha kuma bayan ƙasa ba su da wani wuri wanda suke bautan Allah wanda waɗannan wurare suka neme su suka rasa suka yi kuka saboda rashinsu, su shine fama bakat alaihim sama'u wal ardu to kaga daga nan za ka gane cewa ashe inda ka saba kana zuwa ko kana zama kana aikin alheri kada ka yadda ka bari kada ka bari domin gara wannan wuri ya yi maka shaida ran da aka ce ba ka zama a wajen ya kuka wannan babban shaida ne a wajen Allah domin za ka tsallake abubuwa da dama rigingimu da yawa ranar takin kiyama tsallake su za ka yi zagi yanzu an zo ana yin tafsiri kun zo kuna daukawa to kada ku yadda ku rabu da waɗannan guraren ku ko kun tsufa kada ku yadda idan kun sa ƴaƴayen kuma suna daukawa to tunda wa'azi kuke daukawa da karantarwa ana watsawa a duniya to wannan wuri yana muku shaida duk shekara idan ba kwanan to sai wannan wuri yayi kuka kaga kenan ake idan mutum ya zo masallaci ya samu wani waje ya mayar kamar nasa to ku jale masa ku kyale masa ba daidai bane mai zafin kai yazo ya ce to wannan kullun sai ka ce wajensa har yana abu ina ruwanka ba ma baka talihi musama'u wal ardu eh yana neman inda zai masa kuka ne bayan ya mutu domin idan bigire ko wuri na musamman yayi masa kuka saboda takaicin ya rabu da shi to fa daraja zai samu a wajen Allah subhanahu wataala saboda haka ya saba kullum idan ya shigo masallaci ga inda yake sallah bayan ya yi sallah ga inda yake zama idan ana karatu ga inda yake zama to fa wannan waje zai masa shaida ranar takin alkiyama kada ka kuskura ka bari eh yasa aka samu ƙarin bayani daga wajen babban sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama me yake an sa'id ibn jubair an samu ƙarin bayani ko ƙarin haske daga sa'id dan jubair qala atabna abbas radiyallahu anhuma wato sun zo wajen abdullahi dan abba wane ne ya zo wajen sarajulun wani mutum faƙala ya ce ya abal abba ya ce ya kai baban al'abba. abdullahi bin Abba yana da ɗa su bin abdullahi bin al'abbas bin abdulmuttalib shi ya sa idan sunanka yakubu ne sunan babanka kuma sulaiman isa yaqubu bin isa aturawi eh yaqubu dan isa mutumin tura to sai kai haifi ɗa namiji sai ka sa masa suna isa to dama an aka zo za a kira ki da suna isa bunu yaquba bunu isa a turawi ko da yake wani in yaji tura wato daga tura daga futa tura ne suka zo eh kasan Senegal saboda haka bayan kasan nan bane eh zuwa suka yi duk mutane da kake gani a duk inda suke duk zuwa ake yin ba a zo ba idan ba a zo ma wuri ba baya bunƙasa duk wani babban birni a duniya idan ka same shi ba mutanen ƙasan ne kawai ba ba mutanen wajen ba ne mutane ne iri daban-daban su ne suke tada birni gaba daya to almuhim shine ya halatta ka haifi ɗa ka sanya masa sunan mahaifinka ya halatta ka haifi ɗa ka sanya masa sunan kakanka baban mahaifinka kamar yadda ya halatta ka haifi ɗa ka sanya masa sunan mahaifiyarka kuma ya halatta ka haifi ɗa ka sanya masa sunan mahaifiyar mahaifiyarka ko mahaifiyar mahaifinka wani abu ne mai sauki kuma duk a rinka kiran sunayensu amma lokaci za ka ga gida sun an zuwa sa sunan uba sai a kira shi baban gida kuma ba baban gidan ba ne don akwai baban gidan shi wannan baban gidan ka kyale ki cinye muku abincin ku zai iya lalata sauran eh, ba nemawa zai yi ba amma an ba shi baban gida ana kaucewa saboda me saboda ana girmama wancan suna. amma dai yana da kyau mutane sunayensu bai kamata ya rinka bacewa cikin arha ba ko da kuwa an sanya musu sunayen manyan mutane ne to abdullahi dan abbas yana da ɗa wanda yake kiransa al'abba sunan mahaifinsa shi yasa yake kiransa abul abbas bi ma'ana baban al'abba. eh lokacin da yazo sai masa tambaya yace ara'aita qaulallahi ta'ala yace ka fassara mini ko ka kaman ƙarin bayani dangane da faɗin Allah maɗaukaki? fama baka talihim as-sama'u wal ardu wama kanu mundarin cewa sama da ƙasa ba yi kuka ba saboda halakar da su da aka yi ko saboda mutuwansu wama kanu mundarin sa'an nan basu su kasance waɗanda ake sauraron su ko ake jinkirta musu ba kawai lokaci guda Allah ya zo ya kwake su fa hal tabki sama'u wal ardu ala ahli wa yanzu sama da ƙasa suna kuka saboda wani qala radiyallahu an sai Abdullahi dan Abbas sai yace na'am yace kwarai kuwa innahu laysa ahadun min al-khalaiqi babu wani daga cikin halittu da kake gani illa walahu babun fi sama'i fate yana da kofa a sama minhu yanzilu rizquhu talan arzikin sa yake sauka wa fihi yaqadu amaluhu kuma tanan aikin sa yake hawa kun san kyakkyawan aiki shi yake hawa zuwa ga Allah subhanahu wataala ilayhi yaqadu al-kalimu at-tayyib wal amalu salihu yarfa'u abinda Allah yake kenan fa idza mata almu'min yace idan bawan Allah mumini ya mutu fa ughliqa babuhu min as-sama aka kule sa na sama allazi kana yas'adu fihi amalu wanda kyakkyawan aikinsa yake hawa wa yanzilu minhu rizqu kuma arzikinsa yake sauka to fa faqadahu wato wannan kofa ta neme ki ta rasa to baka alaihi sai kofan yayi kuka wannan ko kyakkyawan shaida ne saboda kyakkyawan aiki ya yanke an rage kyakkyawan aiki a duniya to kai kokari ka kasance a wannan bangare sannan kuma wa idza faqadahu musallahu min al-ard kun ga abin mamaki idan inda yake sallah a ƙasa ya neme shi ya rasa kana liman ne ko kana ladan ko kana mamu kai akwai inda ka saba fa wannan duk babu mamaki ko ba haramun bane ba laifi bane ba bidiya bane ko a gidanka akwai inda ka ware kana sallar nafila to duk ran da aka ce ka bar duniya baka tsaya a wannan guri ba ya laluma ka ka mutu to fashewa da kuka zai saboda waɗannan ai halittu ne na Allah suna yin tasbihi wa Allah walakin la tafqahuna tasbihahu ba kwa fahimtar tasbihinsu amma Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da ya halitta ko ka ganki baye da rai kai a ganin ka baye da rai to a wajen Allah yana da rai irin wanda Allah ya baki shi yasa don an ce sun yi kuka wannan ba abin mamaki bane wannan kenan fa idza faqadahu musallahu min al-ard idan inda yake sallah a ƙasa ya neme shi ya rasa allati kana yusalli fiha wa yadhkuru Allah azza wa jal ko inda yake ambaton Allah to bakat alai wannan guri zai kuka shi yasa yana daga cikin ambaton Allah ko karatu da yake yi nace ga inda kake zama kana karanta alqur'ani ga inda kake zama kana subhanallah ko alhamdulillah ko la ilaha illallah ko allahu akbar ko ga inda kake zama kana salatin manzon Allah ko ga inda kake zama kana maimaita ilimi to lalle waɗannan wurare randa suka neme ka suka rasa to za su fashe da kuka saboda suna ta kaici su rasa mutumin kwarai mutumin kirki kuma wannan daraja ce a wajen Allah eh saboda haka masu aikin alheri kada su kuskura su bari shi yasa aka ce komai karanci la ta haƙƙi randa minal ma'ruf shay'a bakin saba kina yin kunun zaki a duk ranar azumi ana kawo masallaci ba ko da lagyal kike sawa a ciki ba shuga ba to ki ci gaba da wannan aiki saboda yanzu na kawo ruwan zaki aka sa lagyal ma akwai masu sha eh don ka sha sau ɗaya ka gane daɗinsa to kullum za ka sha ba za ka ma nemi siga ba za ka nemi sigan gargajiya ne don ki ba ya lahani kuma ya fi lafiya sai dai ruwa-ruwa ne yana tsinka abubuwa saboda haka kowannan ake yi ko naira goma ko ashirin ka saba bayarwa fi sabilillahi a masallaci ne ko a makaranta ne ko ma waɗansu bayan Allah ne to kada ka bari inna Allah la hata ta mallu. Allah baya kosawa sai idan kun ƙosa. shi yasa duk aikin alherin da kake yi Allah yana gani ya sani kuma aikin nan yana zuwa wajen Allah to kaga komai kakin sa in Allah ya karba to saboda wannan aiki ana bude kofan sama to ran da aka rufe kofan kirif aka ce ba za a sake budewa ba to sama ma sai ta yi kuka ba kofan ba saboda me saboda an rasa ɗaya daga cikin bayin Allah kaga wannan kyakkyawan shaida ne Allah ya samu dace ولم يكن يصعد إلى الله عز وجل منهم خير فلم تبقي عليهم السماء والأرض to saboda haka fir'auna da mutanensa ai mutanen banza ne mujrimai ne kafirai ne fasikai ne masu taurin kai ne shi yasa fa ma bakat alaihim as wal ardu wa ma kanu mundarin shi yasa sama bata yi kuka ba ƙasa ma bata yi kuka ba kuma Allah tabaaraka wa ta'ala bai sassauta musu ba ya halakar da su gaba daya sai kuma Allah ya ce me ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين دقوا من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين وتحكى القرآن ما حتى أينهن الله تبارك وتعالى سيدي جنجنا وفرعون صبودة ينفع وريد قلت saboda taurin kai ɗin da ya yi da irin maganganun da ya yi da girman kan da ya gwada Allah tabaraka wa ta'ala ya jinjina masa amma ba a matsayin girmamawa ba a matsayin cewa don a gwada muku yana da azaba mai raɗaɗi ranar takin alkiyama Shi ne kuma darasinmu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته